Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun kamo radio BH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musanci ta Iran. Mustapha Adam ya tada da kowa cikin wannan fitowar wacce ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan na mu koma noma sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin yadda abubuwan da muka sanar da ku za su gudana ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 13 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 100 da suka gabata rana irin ta yau wato 13 ga watan yuni shekara ta 1921 al'ummar dinu suka yi wani gagarumin bore wanda ya kai ga zubar da jinin mutane masu tarin yawa wanda kuma boren ya zo ne sakamakon yadda ingila take mamaye kasar su a lokacin ta rika kuma yin jigilar yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya tana kawo su falasɗinu nufin kafa isra'ila a cikin falasɗin amma ingila ta murkushe boran na al'ummar falasɗinawa daga shekara ta 1923 zuwa lokacin da kafar isra'ila a shekara ta 1948 adadin yahudawan da suka yi kaura zuwa falasɗinu ya tashi daga 35,000 zuwa 600 wanda shine a lokacin kashi ɗaya bisa uku na yawan falasɗinawa da ke cikin falasɗinu masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yuni shekara ta 1944 gwamnatin nazi da kasar jamus a lokacin yakin duniya na biyu ta harba mukamai masu lizami a karan farko a duniya daga kasar ta jamus zuwa kasar burtaniya kafin haka dai sojin nazi suna amfani da jiragen sama ne wajen kai hare-hare a kan ƙasar burtaniya saboda nisa da kuma kasancewarta tsibiri ce wace ruwa ya raba tsakaninta da jamus wannan makamin ya taimaka wa sojojin nazi sosai domin kaucewa makaman burtaniya masu kakkaɓo jiragen yaƙi na gwamnatin nazi bayan yakin da kasashen duniya da dama suka ƙara inganta ƙirin makamai masu lizami da kuma ƙirƙiro wasu samfari na daban waɗanda ake amfani da su yanzu a duniya. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhali a kasar iran ya ba da umarnin kafa majalisar kula da lamarin ilimi da al'adu ta kasar manufar kafa wannan majalisa da ita ce sauya yanayi da irin tsarin ilimi da ake da shi a cikin jami'o'i da manyan makarantu na kasar iran waɗanda da dama daga cikinsu suka yi kama da na jami'o'in kasashen yammacin turai imam Khomeini ya buƙaci a zaɓo masana a dukkanin fannoni na ilimi da kuma malaman addini domin su sauya tsarin karatu a waɗannan makarantu ta yadda za su bayyana al'adu irin na addinin musulunci da kuma karatu da kuma yadda ake tafiyar da makarantun wannan majalisa dai ta sauya tsarin karatu da littafan karatu a makarantun iran kuma har yanzu tana ci gaba da aikinta a wannan fage. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To ga kuma labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. An kai hari akan gidan shugaban majalisar dokokin Nijar Sani Umaru. wata bafalastiniya ta yi shahada sanadiyar harbin da 'yan sahiyoniya suka yi mata a jiya asabar an yi kira ga al'ummar ƙasar ghana da su shuka ƙarin bishiyoyi domin fada da sauyin yanayi to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin an kai hari kan gidan shugaban majalisar dokokin nijar sani umaru labarin da shafin aktu niger ya buga a shafin sana intanet ya ci gaba da cewa wasu mutanen da ba a kai ga tantance su ba sun kai hari a ranar juma'a da dare wayewar garin jiya asabar a kan gidan shugaban majalisar dokokin kasar sani umaru kuma shugaban jam'iyyar msd nasara har ila yau maharan da suka isa gidan shugaban majalisar dokokin kasar da misalin karfe daya na dare sun kashe daya daga cikin masu tsaron gidan da jami'in tsaro ne tare kuma da jikata daya harin dai ya zo ne a daidai lokacin da kasar take fuskantar kalubale na tsaro daga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini a yayin zanga-zangar kin nuna amincewa da sakamakon zaɓe a watan maris wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kai hari a gidan shugaban majalisar wanda ɗaya daga cikin masu tsaronsa ya rasu masana harkokin tsaro a ƙasar ta nijar sun fara nuna damuwa a kan yadda taɓarɓarewa harkokin tsaro take fara ƙwanƙwasa ƙofar babban birnin ƙasar yamai wata falasɗiniya ta yi shahara sanadiyar harbin da 'yan sahayuniya suka yi mata a jiya asabar rahotanni da suke fitowa daga yammacin kogin jordan sun bayyana cewa sojojin yahudawa na mamaya sun harbe wata mata mai suna ibtisama ka'abna a wurin bincike na kalandiya da ke arewacin birnin kudus mata wacce kuma ba da iya sakota daga gidan kurkukun yahudawa ba ta fito ne daga yankin ariha tana kuma da yaro karami sannan kuma ta yi zaman kurkuku na shekara ɗaya da rabi bayan da 'yan sahiyoniyar suka kama ta bayan da sojojin mamaya suka harbe ta sun bata kwanci cikin jini har rai ya yi halinsa ba tare da sun bari an kai ta asibiti ba a gefe ɗaya ƙungiyar gwagwarma ta jihadar islami ta fitar da bayani da a ciki take cewa kisan gilar da aka wa ibtisama yana a matsayin cikakken salon ta'addanci ne na abokan gaba da suke yi akan al'ummar mu da ba su da ba su ɗauki makami ba sanarwa ta ƙada cewa 'yan mamayar suna ci gaba da tafka laifukan ta hanya mafi muni a kan mu ta palestino a cikin yankin yammacin kogin jordan tana mai yin watsi da mafi karancin haƙoƙinsu. To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi kira da a saki fursunonin siyasa a ƙasar Senegal. Jagoran 'yan hamayar siyasar ƙasar ta Senegal Usman Sonko shine kiran da a saki 'yan hamayyar siyasar ƙasar da ake ɗaure da su a kurkuku tun a cikin watan Maris. ɗaruruwan magoya bayan sankone dai suka yi gangami a birnin dakar bayan zarginsa da aka yi da fyaɗe a cikin watan maris ɗin da ƙarshe ya zama tarzoma jami'an tsaro sun kama mahalatta gangamin da dama kuma mutane goma sha uku ne aka kashe a lokacin a yin gangamin na wannan juma da ta gabata sanko ya faɗa magoya bayansa cewa kwarjin da ake ganin gwamnati da shi ya riga ya zube. har ila ya kuma yi kira ga shugaban kasar maki sen da ya shirya barin ofis sunko ya kara da cewa ba za mu ci gaba da amincewa da karewar da aka yi wa fursunonin siyasa da kuma 'yan kungiyoyin fararen hula ba shi dai ya sanko ana sa a matsayin wanda zai iya kalubalantar maki sal a zaben da za a yi na shekara ta 2024 an yi kira ga al'ummar kasar ghana da su shuka ƙarin bishiyoyi domin fada da yanayin sahara mai ɗakin shugaban ƙasar ta ghana mrs rebecca na akufo adoce ta yi wannan kiran ga 'yan ƙasar na su shuka ƙarin bishiyoyi domin sake farfado da dajukan da suka ɓace a matsayin hanya ta faɗa da sauyin yanayi mrs rebecca akufo ado ta bayyana haka ne dai a yan kaddamar da ranar duniya ta muhalli wacce a bana aka baiwa sunan shuka bishiya domin amfanin yau da kuma gobe mai ɗakin shugaban ƙasar wacce mr kwaku kwake ya wakilta ya kuma gabatar da jawabi a madadinta ta ƙara da cewa idan har babu bishiyoyin da za su rika kare muhalli to rayuwa za ta zo ƙashe. kuma bishiyoyi suna da tasiri akan duk wani abu da ke cikin muhalli da kuma lafiyar jikinsu da kuma lafiyar jikinmu bugu da ƙari ta kuma bayyana cewa idan har kowane ɗan ƙasar ta gana zai shuka bishiya guda a kowace shekara sannan kuma ya kula da ita tunan da shekaru goma masu zuwa za a samar da bishiyoyi biliyan 75 a faɗin ƙasar ta ghana to ƙarshen labarin duniyar kenan. masu saurare yanzu sai a gyara zama da mu a nan na mu noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu karkata ne a kan batun su za kuma mi magana ne a kan yadda wasu manyan kamfanoni na turai suke fasa kwauri da sace kifaye daga yammacin afirka da kuma yadda hakan ya yi tasiri ga tattalin arzikin yankin na yammacin afirka musamman ma dai ƙasar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A wani rahoto da kungiyar Greenpeace and Changing Market fitar ta yi ishara da gargadi. a kan yadda manyan kamfanonin ƙasashen turai na su suke sace da fasakorin kifaye daga yammacin afirka zuwa ƙasashen su rahoton wanda aka baiwa sunan ciyar da dodo ya kunshi cewa kamfanonin da suke samar da abincin dabbobi da masu kiwon kifi a nahiyar turai da cewa suna sace abinci daga yammacin afirka ta hanyar fitar da abin da ya kai rabin ton na ƙananan kifaye masu rayuwa a saman ruwa daga yammacin afirka zuwa nahiyarsu suna amfani ne da waɗannan kifayen domin mayar da su abincin dabbobi da kuma yin wasu kayan ado da kuma abincin ƙananan dabbobi da ake su a cikin gidaje don nishaɗi waɗanda aka fi sani da pets abinda kamfanonin na turai suke yin yana ƙara jefa yankin yammacin afirka cikin kamfarar abinci da yunwa ƙungiyoyin da suke kula da kare muhalli suna bayyana cewa wannan adadin na kifayen da suka kai rabin ton da ake fita da su zuwa ƙasashen turai ba ta hanyar da ta dace ba domin yin kayan ado na mutane da dabbobi da a ce za a bar su a cikin yammacin nahiyar afirka to za su iya ciyar da mutanen da suka kai miliyan 33 wannan batu na kamun kifi da kasashen turai din suke yi a yankin yammacin afirka ta hanyar fasa kwauri ya shafi najeriya tabbas kamar dukkanin sauran kasashen yammacin afirka da suke gabar teku a gabar ruwan najeriya da akwai ɗimbin kifaye mabambanta wanda suke taimakawa mutanen ƙasar wajen samun abinci da zai kare su daga yunwa ƙananan masunta a najeriya su ne ke samar da kaso 80 cikin 100 na kifin da ake ci a cikin ƙasar sannan kuma mutane miliyan 24 ne cinsu da shansu ya dogara da wannan sana'ar ta su. rahoton ya bayyana cewa kaso 73 cikin 100 na masuntan ƙasar ta najeriya mata ne kuma suna taimakawa da abin da ya kai sifiri da ɗigo 84 cikin 100 na jumillar kudaden shigan ƙasar sai dai duk da wannan muhimmanci da suɗin yake da shi a najeriya yana fuskantar ƙalubale mai yawa ƙalubale na farko shine gurɓata muhalli wanda ya samo asali daga kwararan man fetur da kuma dattin masana'antu a cikin ruwan da ake kamun kifayen hakan ya jaza mutuwar kifaye da rage yawan waɗanda ake kamawa barazana ta biyu kuwa ita ce tufasa ƙwauri na kifayen da manyan kamfanonin turai suke yi kamar yadda muka ambata a baya wanda ya fi shafa ta fuska tattalin arziki su ne mata da su ne mafi yawancin masunta a yankin kuma tabbas zai shafi iyalai da dangin da suke dogara da su kamar yadda yake al'ada ta nahiyar afirka ba da jimawa ba majalisar wakilai ta ƙasar najeriya ta san da cewa a kowace shekara ƙasar tana asarar dala amurka da ta kai miliyan saba'in saboda fasakorin da ake yi na kifi sai dai wata majiyar ta ce asarar najeriya ɗin take yi saboda satar kifin ƙasar da turawa ke yi tana tsakanin dala amurka miliyan 600 ne zuwa miliyan 800 a kowace shekara to da fatan za a warware wannan batu ta hanyar da za a kare maslahar kowa ta yadda masu fasa za su koma biyan gwamnatin najeriya da ƙasashen yammacin afirka haraji a kan kifin da suke ɗiba sannan kuma kada a bar su su ɗibi yawan da zai iya jefa al'ummar ƙasar cikin yunwa ta wannan abinci mai amfani wajen gina jiki To masu sauraro muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tumadalla sai kuma shirin na kiɗa-kiɗan Iraniya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin to yanzu kuma bari mu gabatar muku da isan Hoje Amiri domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya دشت شب تا باغ بیداری از عطر عشق و آشتی لبریز دلت قصه می سوزد شب می گدازد سایه می میرد تا عطر آهنگ تو می تا شعر باران تو می تا شعر باران از لحظه های تشنه دیدار تا روزهای با تو بارانی و میکشد ما را میبینی دل میکشد ما را میدانی دل میکشد ما مثل عشق و لبریز با عبر آب و آسمان جاری از لحظه های تشنه بیدار تا روزهای با تو بارانی غم میکشد ما دل میکشد ما را تو میدانی دل میکشد ما را تو میدانی دل میکشد ما را تو میدانی احسان خوج امیری انگه gaishe ka da wannan waka da da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma duk wani shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Jamal. masu sauraro muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku sai dai kafin mu ban kwana da ku baki ɗaya muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da madace idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu